Sashen Hausa da murya Amurka yake magana da wannan safiyar Talata ɗaya ga watan Janairun shekarar 2019 akan mitoci 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niyya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasi na kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba kuma barkanmu da sabuwar shekara. Baba ya kuma makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji mu ga kanan labarai. Kasar Rasha ta kama wani ba Amurke a birnin Moscow akan zargin leƙen asiri. Shugaba Trump ya amsa cewa ba dukkan inda yake so a gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico zai kasance an gina cikakkiyar katangar ba. Sakataren harkokin tsaron Amurka mai barin gadojin Mattis ya ba da shawara ta ƙarshe ga dakarun amurka da ma'aikata fararen hula da suke aiki da ma'aikatar tsaro to labaran kenan a yau ne za mu fara kawo muku wasu tattaunawa na musamman da ali mustapha sokoto ya yi da shugaban najeriya muhammadu buhari kuma ɗan takarar jam'iyyar apc mai mulki da ma tsohon mataimakin shugaban ƙasar ta najeriya abubakar atiku kuma ɗan takara na jam'iyyar pdp kuma wannan tattaunawar ta tabo abubuwa da dama ina tsammanin waɗanda suke so su game gwamnati ke yi sun san wani alkawura muka yi mai muka ce a yaƙin neman zaɓe. Eh, to eh, ra'ayina an samu sakaci kwarai da gaske To sai a biyo mu a cikin shirin tsakan mai wuya na Ali Mustapha Sakkwaton nan gaba kaɗan a cikin wannan shiri domin jin ci gaban wannan hirar. Muna kuma ɗauke da wasu rahotanni guda biyu ɗaya daga helkwatan wato tsaron Najeriya ɗaya kuma akan wani taro na musamman da gwamnatin jihar Borno ta yi a Maiduguri akan tsaron jihar amma duk sai mun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum da fatan kun tashi lafiya. Mai karanta labaran Muhammad Hafiz Baballe. Ƙasar Amurka ta kama wani ba ƙasar Rasha ta kama wani ba Amurke a birnin Moscow akan zargin leƙen asiri a cewar kafar labarun ƙasar. jami'an hukumar tsaron tarayyar ta rasha fsb sun fitar da wata sanarwa a jiya litinin tana cewa tun ranar 28 ga watan disamba aka kama wani ba amurke mai suna paul whelan yayin da yake gudanar da wasu ayyukan leƙen asiri kuma an fara binciken wannan laifin. ba su bayar da ƙarin bayani ba to amma kamfanin dillancin labaran rasha na tss ya ce idan aka tabbatar da laifin akan wilan zai fuskanci zaman gidan yari na shekaru ashirin mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka ya faɗa jiya litinin cewa gwamnatin amurka tana sane da batun tsare ba amurken da gwamnatin rasha ta yi ya ce wajibi ne kasar rasha a ƙarƙashin ƙudurin biyena ta ba da dama ofishin jakadancin amurka ya gana da shi yanzu haka muna nema da mu gana da shi kuma muna jiran hukumar rasha su amince ma'aikatar harkokin wajen amurka ba ta yi wani ƙarin bayani ba saboda abin da ta kira bukatar sirri shugaban amurka donald trump a jiya litinin ya amsa cewa ba dukkan katangar da yake so ya gina a kan iyakar amurka da mexico za a gina ba da ƙasa da duwatsu ba kamar yadda ya faɗa tun farko ba mu taɓa yin watsi da batun gina katanga kamar yadda kafafen yaɗa labarai ke ikirari ba a cewar trump ta kafar twitter yana mai nesanta kansa da furucin da shugaban ma'aikatan white house mai barin gado john kelly ya yi wanda ya faɗa a wata hira da aka yi da shi a ƙarshen mako da ya wuce inda ya ce tuni gwamnatin trump ta yi watsi da batun gina katanga da ƙasa da duwatsu tun farkon kama aikin gwamnatin a shekaru biyu da suka wuce sai dai trump ya amince cewa wasu ɓangarorin za a gina katanga amma wasu ƙwararru da ake aiki a kan iyakar sun bayar da shawara a gina katanga da ake iya ganin abin da ke faruwa a ɓangarorin biyu shawarar da ya ce ta yi masa ma'ana Trump ya samu yabo daga mafi yawan magoya bayansa a yakin neman zabensa na shekarar 2016 da ya gudanar a cikin nasara, inda ya yi kira da a gina katanga mai tsohon kilomita 3,200 a tsakanin Amurka da Mexico, wanda ya ce kasar Mexico ce za ta biya. Sakataren tsaron Amurka mai barin gado Jim Mattis ya ba da shawara ta ƙarshe ga dakarun amurka da ma'aikata fararen hula da suke aiki da ma'aikatar tsaro ta pentagon da su gaba da biyayya ga manufofin ƙasar da kuma marawa ƙawayen amurka ɗin baya matis ya rubuta a cikin jawabinsa na bankwana da ya yi a hukumance a jiya litinin wanda shine ranarsa ta ƙarshe a matsayin sakataren tsaron amurka ya ce shugaban ma'aikatan tsaron fararen hula da sojoji za su kasance a cikin hannu mai kyau inda ina da ƙwarin gwiwa cewa dukkaninku za ku ci gaba da aiki ba tare da damuwa ba saboda rantsuwar da muka ɗauka na kara kundin tsarin mulki da kuma rayuwarmu ya ci gaba da cewa don haka ku ci gaba da biyayya da manufofin ƙasarmu da rike su sosai tare da haɗa kai da ƙawayenmu akan makiyanmu. maƙiyanmu Wasikar Matis ta zo ne a jiya Litinin yayin da ya shirya rubuta ya shirya rabuwa da aikinsa wanda mataimakinsa Pat Shanaha zai zama mai rikon sakataren tsaron a yau dinnan ɗaya ga watan Janairu ba kamar yadda Matis ya shiga ya shigo ma'aikatar tsaron a matsayin babban sojan ruwa wanda ya yi aiki a Afghanistan ba. Shi kwa Shanahan ba shi da wani kwarewa a harkar soja Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. A ranar Lahadi da ta wuce ne mutane a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo suka jefa ƙuri'unsu a wani zaben ƙasar da aka ɗauki dogon lokaci ana jira, wanda ya janyo zargin rashin shirya zaben yadda ya kamata da zargin tafka magudi da kuma rashin ingancin na'urar zaɓe yayin da manyan 'yan takara biyu da suke kan gaba a fafatawa shugaban ƙasar suke nuna ƙwarin gwiwarsu na samun nasara. Masu suka na cewa wannan rudani da ake ciki wani tanadi ne da jam'iyya mai mulki ta yi domin ta ci gaba da rike mulki. Matsalolin suna da yawa yayin da miliyoyin mutane suka jefa ƙuri'unsu a ranar Lahadi a babban zaben da aka yi ta jinkirta shi sama da shekaru biyu. Ko a cikin babban birnin ƙasar masu jefa ƙuri'un sun kasa ganin sunansu da aka kafe. kayayyakin zaɓe sun zo a makare da kuma samun rashin aikin na'urar jefa ƙuri'a ko kuma masu jefa ƙuri'a suka kasa amfani da ita. Na zo gayyatar Mr. Kabila, ina so na yi zaɓe ne domin a samu canji, amma ban samu na jefa ƙuri'a ba saboda ba a yi zaɓe ba, babu na'urorin zaɓe, babu komai, kai wasu mutane ma sun kasa ganin sunansu a jerin waɗanda aka kafe. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a jiya ne gwamnatin jihar borno a jagorancin gwamnan jihar kashim shatima ta gudanar da wani taro na musamman a karin farko akan matsalar tsaro a jihar taro wadda ya samu halartar jami'an tsaro na soja da na 'yan sanda da ma 'yan sandan farin kaya da civilian gtf da custom da kungiyoyi na dattawa da na sarakan gargajiya da na mata da duk wasu masu fada a a cikin jihar sun halarci wannan taron ga dai rahoton da haruna dauda ya aiko mana daga maiduguri duk da cewa ba bai ba 'yan jaridu damar halartar wajen bude wannan taro ba kuma yadda aka saba a baya sai dai alamu na nuni da cewa an kira wannan taron ne saboda irin mummunan hali da jihar ta shiga musamman ma na wannan hare-haren 'yan kungiyar boko haram da ke kaiwa kan jami'an tsaro a kowane lokaci ba tare da samun wani tarjiya ba da kuma ke kara karfi wajen kwashe makamin jami'an tsaron da suka afkawa waɗannan dai su ne manyan matsaloli da zaka ke fuskanta a jihar borno musamman ma arewacin jihar da kuma yankin tafkin chadi wanda sannu a hankali abin har ya fara garzayawa zuwa ga wani ta tsakiya wadda ko a jiya ma ana ta raɗaɗin cewa an ga wasu maharan na shirin kai harin wasu wuraren da babu wanda zai iya tantancewa wanda kuma sau tari akan ga jami'an tsaro cikin motoci na dubbaran zazuzzuka da kuma wani lokacin akan ga jiragen yaƙi na ta kai komo sai dai duk da irin waɗannan namijin ƙoƙari da jami'an sojan ke yi akan sammace su ne wajen kai musu irin waɗannan munanan hare-hare ko a makon nan mata sai da babban hafsan sojan ƙasa na najeriya lieutenant general tukur yusuf buratai ya shirya wata liyafar cin abincin dare tare da wasu manyan editocin kafafen yada labarai wanda ya bayyana irin nasarorin da rundunar sojan take samu da ma'akasin hakan wanda daga bisani yi wa manema labarai bayani game da matsalolin da suke fuskanta kamar haka. matsaloli kam yau da kullum ba rasawa amma abin da muke magana shi ne yanzu gwamnati ta daga ta fara magance wannan matsala muna ta tsammanin su ba mu samu kayayyaki yadda ya kamata ƙari dai muke so maganan yawan sojoji ma ya kamata mu sake kara sojoji a cikin wannan aiki namu domin a samu a tabbatar ko'ina za a samu sojoji da ya kamata ka samu wayannan insha Allah karin makamai da kuma karin sojoji da muke dokawa a jefa zaria zai taimaka sosai tabbatar magance wani abubuwan da suke babban hafsan sojan ƙasa na najeriya lieutenant general tukur yusuf birtai kenan fatan dukkanin al'ummar najeriya da mashiyar arewa maso gabacin najeriya dai ne, samun zaman lafiya mai daurewa da zai kawo ƙarshen irin waɗannan matsalolin hare-hare na 'yan ta'adda da kan kai hari kan kowane mahaluki a kowane lokaci kuma a duk lokacin da suka ga dama haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to madalla a gaida haruna dauda har yau ne muna kan batun tsaro hedikwatar tsaron najeriya ta bayyana wa murya amurka cewa babu gaskiya a labarin da ake bazawa tun jiya cewa mayakan boko haram sun kwace garuruwa shida a yankin arewa maso gabashin kasar Daga Abuja Hassan Maina Kaina ya aiko mana da wannan rahoton. A baya nan da jaridun Najeriya sun ruwaito cewar mayakan Boko Haram sun kwace garuruwa shida a jihar Borno wato Baga, Doron Baga, kawa Bunduran, Kekeno da Kukawa bayan sun fafata da dakarun Najeriya na kimanin kwanaki uku. Amma rundunar tsaron Najeriya ta ce wannan rahoto ba gaskiya ba ne. Daraktan labarai na hedikwatar tsaron Najeriya Brigadier General John Agim ya min karin bayani As a matter of fact, um, we had attacks in the northeast our gala military repel magana ta gaskiya nan shi akwai wasu jerin uh, hare-hare da aka kai a arewa maso gabas amma zaratan dakarunmu sun karya lagon wannan hare-hare a yanzu haka da nake magana da kai babu wani gari da ke halin mayakan boko haram a halin yanzu abin da ke faruwa a can shine uh, dakarunmu uh, suna sassaita al'amura a wuraren da aka kai wannan hare-hare duka garuruwan wannan fa suna hannun sojojin najeriya ne a yanzu haka ma ba wani yanki na najeriya guda daya da ke hannun mayakan Boko Haram. At this moment, there is no territory that Boko Haram he say they have taken over or they occupying. A shekarun jiya waccan babban hafsan hafsoshin rundunar sojan Najeriya, General Abayomi Gabriel shakin ya kai ziyara jihar Borno, amma iyakacin sa birnin Maiduguri. Ko me yasa bai je baga da doron bagan ba? The chief of defense staff that is the when they go to Maiduguri The chief of defense is not going to Maiduguri to go and carry weapon. Idan babban hafsan hafsoshin tsaron Najeriya ya je Maiduguri ba wai ya je ne don ya ɗauki makami ya yi yaƙi ba. Abin da yake yi shine in ya je zai zona ne da manya-manyan hafsoshin soji da kuma manyan kwamandoji domin ya kara fadada musu dabarun yaƙi idan ya je shi baga da kake magana a kai ga misali menene zai yi um, ya nuna wa mutane cewar ba a kwace garin baga ba ai babban hafsan sojin ƙasa general tukur buratai yana wannan kai komo duk da shi ma ba lallai bane ya yi hakan a saboda haka idan ana tambayar me yasa babban hafsan hafsoshin tsaron najeriya bai je filin daga ba to wannan tambaya ce rashin sanin makamar yaƙi. Um, when people are asking why would the chief of army staff or chief of defense staff go to the front they don't understand war strategy kalaman kakakin hedikwatar rundunar tsaron najeriya kenan brigadier general john agim hassan maina na kaina muryar amurka daga abuja najeriya kiɗin maza daban da na mata soshe wuta gudu barewar daji To da la'agai da Hassan mai na kaina. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ko karfe goma sha biyu ne na dare da minti goma sha biyar ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da ganin wannan sabuwar shekara ta 2019 shekarar da 'yan siyasa da dama ke dako a Najeriya inda aka fara kirga kwanakin gudanar da babban zaɓe na ƙasa da a yau ya rage kwanaki 46 a gudanar da zaɓe. Sashen Hausa ya samu tattaunawa da 'yan takarar manyan jam'iyyar siyasar Najeriya wato shugaba mai ci janar Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC. da kuma ɗan takarar babban jam'iyyar hamayya ta pdp tsohon mataimakin najeriya alhaji atiku abubakar wazirin adamawa kashin farko na hira da za mu kawo muku a yau ta ta'allaka ne kan harkokin tsaro ga aliyu a hirarsu da shugaba muhammadu buhari to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkan ku da wannan lokaci barkan da sadu da ku a wannan hira ta musamman da mai girman shugaban najeriya muhammadu buhari ana kwanaki kalilan kafin a zo a shiga zaɓe na shekarar 2019 dama ce da muke da ita na duba inda aka fito inda ake da kuma inda aka tasirwa dan kai da mun gode da wannan dama da ka bamu na samun tattauna da kai kan ayyukan da ake to da lasan da zuwa mu fara da lokacin da ka shigo tun da kamfe ake an yi alkawura da yawa kuma an yi ayyuka da yawa za mu kokari mu duba su daga cikin ayyukan da da aka amma mu fara da kalubalen da aka fuskanta daga shekarar daga watan mayu na shekarar 2019 da ka hau zuwa yau waɗanne manyan kalubale ne kake tunani in ka fara tunanin dukkan gagarin ayyukan da ka fuskanta rahim ina tsammanin waɗanda suke so su game gwamnati ke yi sun san wani alkawura muka yi mai muka ce a yaƙin neman zaɓe. abu uku ne dai ni da wanda na san duk kasan nan ba jihar da ban je ba muka yi magana a kansu shine sha'anin tsaro da sha'anin arzikin ƙasa da sha'anin kashe rashawa da cin hanci to a kan wannan uku jama'a sun sani ballantana jama'ar arewa maso gabas da boko haram tana rike da ƙananan hukumomi kamar goma akalla yanzu ba su rike da ƙananan hukuma ko daya sai dai sun koma suna ta'addanci wato babban ta'addancin da suke shine sai su samu yara ƙanana 'yan shekara sha biyar da ƙasa ballantana 'yan mata su juye masu kai su ɗaura masu nakiya su tura su wurin ko masallatai ko kasuwa ko wurin tashan mota su kashe mutane to suna kashe mutane suna cewa allahu akbar to wannan duk musulmi ya sani amma kirista din ya sani cewa addinin musulunci bai yarda da zalunci ba ba za ka je ka kashe wanda bai ji bai gani ba kuma ka kira sunan allah ɗaya cikin biyu ko dai baka sani ba ko kuma da gangan kake yi to saboda haka sun samu wahala wajen ɗaukan mutane eh, yara waɗanda za su yi wannan eh, ta'addanci da su a sauran wurare kuma kamar kudu maso kudu masu fasa ah, bututun mai mm-hmm. da kuma ɗaukar mutane sai an ba da fansa muna nan mun samu 'yan sanda ido don yawancin aikin tsare doka 'yan sanda su ne a gaba abin da ya kamata ba a ganin soja sai ta ɓaci mm-hmm. to saboda haka su 'yan sanda muna iyakar ƙoƙarinmu su yi kokari su yi aikinsu amma kai da akwai mace 'yan sandan sun yi kalilan domin yana jin dukkan 'yan sandan najeriya kamar dubu dari uku da talatin da hudu ne idan an sa su cikin yakin boko kuma suna aikin tsaro ana ganin za su isa kuma su samu damar gudanar da sauran ayyukan su kuwa eh to ai ana karawa ina ba da izini ana kara daukar 'yan sanda mm-hmm. ana ana karawa wannan ba abu ne wanda za a yi faɗaya eh, ina son mutane su fahimta kuma na bayani cewa duk mai so ya je ya duba a turai ko amurka ko asia cewa daga 1999 zuwa 2014 najeriya tana sai da gangan mai miliyan biyu da dubu kowace rana mm. a kan akalla dalar amerika 100 har 143 ya kai to in kai lissafin najeriya tana samun miliyan biyu da dubu ɗari sau ɗari sau shekara goma sha shida ina aka kai waɗannan kuɗi al'umma sun fi ni sanin yadda hanyoyi suke sun fi ni sanin yadda layin dogo yake wanda an kashe shi sun kuma fi ni sanin yadda haɗin wuta yake Ranka da mu dawo ga magana Boko Haram din nan duk duniya tana yaba maka kan kokarin da kai wajen shawo kan mutanen Boko Haram din nan amma yakin na yanzu bai kare ba kuma wasu suna kawo wasu daga cikin dalilai cewa akwai magana cin hanci da rashawa da ta taimaka wajen tsawaita wannan yaki din ka aminta da cewa akwai wannan matsala. To ni dai abin na sani sojojin sama da na ƙasa yawanci su ne suke aikin wani na boko haram su 'yan sanda ma da kai magana su wato sai an gyara wuri sannan a kira su su taimaka ma farar hula a mm. riƙe wurin ba faɗa suke yi ba sabon faɗa da suka kawo su a 'yan boko haram shine kamar da na yi bayani na cewa yara suke samu su juye masu kai su ɗaure su da nakiya su kai su su farfasa a wuraren da mutane ke taruwa. ko masallace ne ko kasuwa ne ko kuma tashar motoci ko kuma su ce allahu akabar. sannan kai da kuma suna samun sa kai hare-hare kan barikokin soja ko kwanan sun kai a matele da sauransu me yasa kake jin suke samun nasarar kai hari wajen sojoji amma fararen hula sun dan samu rahusa to sai ku kasance tare da mu gobe laraba a shirin dimokuraɗiyya domin jin amsar wannan tambayar Batun da Aliyu ya kuma fara tattaunawa a kai kenan a hirarsu da ɗan takarar jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar. Bari fara da wasu abubuwan da suka faru baya-bayan nan kafin mu tsunduma cikin siyasa. A cikin makon nan wasu suka je suka kashe tsohon hausan sojoji na Najeriya Alex Brady kafin shi an kashe janar alkali kafin shi an kashe irin su haka. Ana samun irin wannan kashe-kashe ne me ra'ayinka game da wannan abin da ke faruwa? Eh to eh, ra'ayina an samu sakaci kwarai da gaske daga wajen jami'an tsaro na ƙasa musamman ma a 'yan sanda domin maimako su mai da hankulansu ga kare da jama'a da kuma zaman lafiyan ƙasan sun fi mai da hankali wajen harkokin siyasa wanda kuma ba harkokinsu ba ne harkokinsu shine tsaro ga jama'a da kuma dukiyoyin jama'a wannan na jin wannan sake ya kawo sake wajen yanayin zaman lafiya da kuma tsaron 'yan adam wanda ya zamanto wajibi ga kowace gwamnati ta tabbatar an same shi mutane je idan har za a kashe babban soja to farin hula yana cikin hatsari kenan da kasada eh to idan ka lura aliyu sai an kashe wajen watakila farin hula guda dari biyu ko dari biyar kafin a kashe hafsan soja guda daya don haka ka gani kenan tsaron ko kuma rashin tsaron ko kuma rashin zaman lafiya ya fi shafan talaka wani abu da ke faruwa shine yawan sace-sace mutane da ake a najeriya wasu yan sace su za a nemi manyan eh, mankudan kudade sannan a sako su wasu kuma a kashe su da sauransu idan allah ya sa ka zama shugaban kasa wani mataki za ka dauka na san an yi wani lokaci can baya lokacin da in mutum ya eh, fashi da makamai akan harbe shi ban sani ba kana tunanin daukar wasu matakai masu tsanani domin magance wannan sace-sace mutane to a yanzu tunda da demokradiyya muke dokokinmu ya bukaci duk wani wanda ya kashe wani kuma aka je aka yi mara shari'a aka same shi da laifi shi ma aka kashe shi ko kuma a ɗaure shi rai da rai ya danganta irin irin kashin da ya amma ni a nawara ra'ayi na gaskiya abin da kawai zai kawo maganin wannan shine mu tabbatar da matasan mu sun samu ayyukan yi ko kuma sana'o'i wanda za su yi wanda hankulansu don rashin aikin yi ne a gaskiya ake kawo irin waɗannan abubuwa musamman masacin da ake na na mutane sannan a ce a biya kuɗi a karbe su don haka ya kamata gwamnati ta mai da hankali ga samuwa matasa musamman ayyukan yi ko kuma in ba za a samu musu ayyukan yi ba a samu musu sana'o'i ko kuma jari wanda za su yi kasuwanci da su. to mu dawo ga magana boko haram ka sha suka gwamnati mai ci yanzu game da yadda take sarrafa sha'anin boko haram a cewa Allah ya sa ni shugaban kasa ta yaya zaka bullo shi wannan matsala me zaka da sha bamban da wanda su suka yi a da farko tukun zan yi bincike me yasa yau za a ce muna yakin boko haram shekara kusan goma ka iya tunawa tarihi ya nuna mun yi yakin basasan najeriya ko lokacin da waɗansu suke so su balle daga najeriya da soja ne da soja amma duk da haka bai wuce a wata talatin mun gama yakin nan an samu galaba bisa waɗanda suke so a yanke ƙasar nan kuma soja ne da soja yanzu sai gashi nan soja waɗanda aikinsu soja ne suna faɗa da yara ƙanana waɗanda ba za a ci sojoji ba kamar a wajen sana'ance sai yanzu ga sojan najeriya sun kasa kwantar da boko haram to tilas mutum ya bincika ya tara me yasa ni a hangena daga nesa don ban san abin da ke faruwa ba na gani kaman an maida harkan yaƙi nan kama harkan kasuwanci don haka zan nema a bincika me ke aukuwa ne me ke faruwa kafin ka ce Eh, za ka yi maganin wannan wasu kan ce da dan gari akan ci gari wasu na cewa inda mutane yankin gabas arewa maso gabas ba sa sun boko haram ta kawo har yanzu da ba ta kawo na ɗaya kenan na biyu akwai zargin cin hanci da rashawa da aka ce ya ka tutu kwarai da gaske a cikin mutanen da suke tafiya da yakin ciki har da sojoji ka yadda da haka na yadda akwai din na yadda shi yasa na ce sai a bincika me ya kawo me ake har yanzu ake wannan yaki kusan shekara goma gashi nan dai ba za ka ce ga rundunan sojoji wa'anda eh, su sana'ansu aikin soja ne kamar yadda muka yi yaƙi da biyafra rundunan sojoji ne na biyafra kuma mun san an koyar da su domin yaƙi to waɗannan yara ne fa su yan boko haram ne su yan boko haram ne yan yara ne hakan nan suka tashi sannan suna wannan yaƙin sannan yawa ce shekara goma mun kasa kasa kamar najeriya kana jin rashin makamai ne ko rashin zuciyar yakin ce wannan na daga cikin tambayoyin da za ku ji amsa idan kuka ci gaba da kasancewa tare da mu za ku kuma iya sake sauraron wannan hirar a dukkan shafinanmu na intanet a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri To dalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai a takaice. Bayan kwana ɗaya da sake zaɓanta, Prime Minister Bangladesh Sheikh Hasina ta yi watsi da zargin da 'yan adawa suka yi na tafka magudi yayin da take magana da manema labarai da kuma masu saka ido a harkokin zaɓe a gidan gwamnati da ke daka a jiya litinin hasina ta ƙi amsa tambayoyi akan ko an yi zaɓe na gaskiya ta ce 'yan adawa ba su da shugabanci kuma ba su yi yaƙin neman zaɓe yadda ya kamata ba hasina ta ce zaɓen an gudanar da shi babu maguɗi kuma mutane sun zaɓi abin da suke so sannan ta ƙi amincewa da zargin da ake yi wa wasu ma'aikatan jam'iyyarta da yin barazana da 'yan adawa shugaban zaben kasar km nurul huda ya ce ba zai sake gudanar da wani sabon zaɓe kamar yadda 'yan adawa suka bukata ba ya ƙara da cewa ba su samu wasu rahotanni da yawa ba na magudi ƙasar rasha ta kama wani ba murke a birnin moscow a kan zargin leƙen asiri a cewar kafar labarun ƙasar jami'an hukumar tsaron tarayyar ta rasha fsb sun fitar da wata sanarwa a jiya litinin tana cewa tun ranar 28 ga watan disamba aka kama wani ba amurke mai suna paul whelan to duka duka kuma da wannan muka kawo karshen shirin namu na wannan safiyar sai can da an jima da hantsi za a ji mu dauke da wasu shirye-shiryen sai dai kafin mu yi sallama da ko muna ta'aziyya zuwa ga ishaq muhammad nasiru a hong a jihar adamawa saboda rasuwar matarsa halima musa jauro allah ya jikanta da rahama kuma ya kyautata namu yanzu a madadin baki ɗaya ma'aikatan sashen hausa musamman wato muhammad hafiz Baban da ya taimaka muka gabatar da shirin sai wanda ya shirya ya bada umarni solomon abu sai kuma injiniyar mu ta wannan safiyar wato zainab abdulrahman baba ya ko makeri ne daga nan washington dc nake ce muku barkamu da sabuwar shekara a huta lafiya sai an jima da hantsi. les infos.